amma ba du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu yau goma ga watan jumadal ula hijira annabi hudu da wa da biyu kuma yau biyar ga watan goma sha biyu miladiyya 2020 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu mun dawo domin ci gaba da karatunmu na hadisi na mako-mako وتشل التافن التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح والذكر بالضمالني الألامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى وما من أسكن كتاب الوضوء وأن مسلات جامع الشيخ طلحة السلفي رحمه الله تعالى wannan zai zama majalisunmu na 84 insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi mai albarka kuma idan ba a manta ba mun samu kwanci na hadisi kwara daya ko kwantu na hadisi kwara daya a cikin babun mamman min as-sawiqi wa ya ta'wabba babun da ke bayani a kan hukuncin mutum ya kurkura bakinsa bayan ya ci gari soyayye kuma ba zai canza alwala ba sai dai ya kurkura baki mun ce wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake ce mishi tan kuluru imin mamastatin ba wato kin yin alwala idan mutum ya ci dafaffen abu ko abin da wuta ta taɓa shi soyawa akai ko gasawa akai ko dafawa akai farkon lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan aka ci dafaffen abu sai ya ce a canza alwala to amma daga baya sai aka ruwaito hadisi aka ce kana akhirul amrayn min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam tarka wudu'i mimma massatin nar karshen aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin biyu wanda ya rasu a kansa shine ya bar yin alwala dan ya ci abin da wuta ta taba to wannan ma yana ciki idan mutum ya ci garin da aka toya shi an ce mana as-sawiq shine daqiqu al-qamh ko alhimfaci au aw as-suls garin da aka koya shi na alkama har muka ce wani ba kauye daga cikin kauyuka ba kauyawan laraba ya faɗi fa'idojinsa sun kai guda goma sha hudu da ya ji wani yana aiban tashi? to za mu tashi hadisin ƙarshe wanda shine mana kwantar. an maimunata rabiyallahu ta'ala anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ شينكو دقنا ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم كما إن أنس أي إن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من شاء yin bayanin ta da 'yan uwanta da take da su guda biyu Lubabal kubra da lubaba as-sughra wanda sun haifi manya-manyan sahabbai su ma guda biyu ɗaya ta haifi Khalid ɗaya kuma ta haifi ta haifi ɗaya ta haifi Khalid ibn al-Walid mama Khalid ibn al-Walid kenan ita ce lubaba as-sughra ta haifi Khalid ibn al-Walid sai ita ma dayan lubaba tana da sahabi kwara ɗaya da ta haifa a matsayin ɗa ita shine ibn Abbas ita kuma maimuna ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a waito ƴaƴanta ba tace anna rasulullahi sama akala indaha katifan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci naman kafaɗa. na tinkiya katif mun yi bayanin su a karatun da ya gabata thumma salla wa lam tawabba sai manzon Allah sallallahu ya bai canza alwala ba kun ga ai allahmu min cikin da, ko nama wuta ta taba shi daga idan nama aka ci ba a canza alwala ba to a shi asawi gari shi ya fi cancanta ka a canza masa alwala min babi aula ko to karshen aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine idan aka ci abu da fatti to ba a canza alwala sai dai naman raƙumi naman raƙumi mun yi batunsa a majalisin da ya gabata da kuma mazhabobin da suka tafi a kan canza alwala idan an ci naman raƙumi kuma wannan mazhabin shi ya fi ƙarfi domin hadisi ya goyi bayansa sun da manzo Allah sallama ita ce ta tabbatar da cewa raƙumi baya cikin naman da idan mutum ya ci shi ba zai canza alwala ba a zai canza alwala in ji mutum ya ci naman raƙumi raƙumi mun sani a shari'ar musulunci yana da hasa'is yana da wasu keɓance keɓance na farko dai ba a sallah a ma'atsininsa ma'atsinul ibil wajen da ake ɗaure shi ba a sallah a wajen amma kuma ya halatta a sha bawalinsa ya halatta a sha ya halatta a sha bawalinsa na da tsarki ya tabbata a sunna ana ma magani da shi amma kuma ba a sallah a wajen da ake ɗaure su kuma sannan idan aka ci naman raƙumi za a canza alwala wannan shine ƙauli raji saboda kada mutum ya manta in ya tafi inda suke yanka suke soke raƙuma ko kuma ya je siyo ta ranar naman raƙumi ya ci to in dai ya ci alwala shi ta kare sai ya canza alwala haka manzo Allah sama ya bada umarni amma duk wani nama da ya halasta a ci ba naman raƙumi ba to idan mutum ya ci shi ba zai canza alwala ba shi kadai manzo Allah sama ya ware mun faɗa cewa wasu malamai sun ce ƙila la'alla hikimar haka saboda akan danganta shedanu ga raƙuma hmm. haka ne daga cin malamai ya faɗi ce watakila ana tsammanin hadisai sun zo suna bayanin alaƙar shedanu da raƙuma to shi yasa sai aka ce an ci naman su a canza alwala wallahu alam da a ka'idan musulmi duk abin da Allah maɗaukacin sarki ya ce ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ma'ana abdul ba zai bi ko ya gane hikima ko bai gane hikima ba in ya gane hikima to zai karfafe shi e amma ba wai sai ya gano hikimar ta ce ai abu sannan zai yi ba amma akwai ababen da yawa ababe da yawa in ka ce sai ka gano hikimarsu to ba za ka yi su ba wannan abin da ya halakar da mu'tazila ke mu'tazila su ji abin da ba su gano illar da ta sa a ce a yi shi ba sai su kore shi su ce ba shi kawai duk abin da ba su gano me yasa aka ce a wannan abin ba a hankalinsu su? shi kenan so daga su yi ƙaddimuna al'aqla ala naqal kullum suna gabatar da hankalin su ne akan nasi alhali sun manta ma'anar al'abd in an ce al'abdu al-muwaffa'u kenan al-muwaffa'u wanda aka take shi a ƙasa yake at-ta'abbud at-tawaddu wa tazallul wal khudu abin da ake nufi da bauta ke kawai an ce maka kayi kai sannan kuma ma'anar musulmi kenan al-iz'an wal inqiyad lillahi ta'ala bi ta'ati al-islam kenan الإذعان walintiyadu lillahi ta'ala bi ta'a shine musulunci shine mutum ya miƙa wuyansa ya tafi a jashi duk abin Allah ya ce mishi yayi yayi Shi shine ma'anar musulmi kuma ma'anar musulunci kenan amma in ka ce kai komai sai ka gano ne yasa aka ce a yi shi to akwai abubuwa da yawa da zaka kore su a cikin shari'ar musulunci ba za ka yadda da su ba karshe in ba a yi sa'a ba wannan zai iya fitar da mutum daga cikin islama da baki daya Allah ya tsare to wannan dai karshen shine wannan karshen wannan babin kenan babun man madmada min as wa lam yatawadda hukuncin mutumin da ya ci gari soyayyen gari wanda wuta ta taba shi amma kuma bai canza alwala ba sai dai ya kurkura baki abin da ke gaba yana da alaka da wannan kura baki ne hukuncin kura baki idan mutum ya ci wani abu shin wajibi ne ko ba wajibi ba ne za mu ji a gaba insha Allah ta'ala babun hal yumadmadu min al-labani babun al-imam al-bukhari rahmatullahi alaihi a cikin asalin littafin haka ya kulla babu babun babi da zai yi batu hal yumadmadu min al-labani shin idan mutum ya sha nono sai ya canza alwala zai kunkura baki kun ga allaban asali allaban lamta mustahun lafa ko dole ne nono sai ta wuta ta taba shi akwai yadda ake dafawa ana dafawa a ware mai ko sai kuma a ware mai daga nona amma ba dole ba ne kuma nono sai wuta ta taba shi su kun ga baya cikin asali min ma masacin nar baya cikin abin da wuta ta taba shi to shi yasa sai ya koyar da mu fiqhu tun da ya bayani akan abin da wuta ta taba shi kan shi ba a mishi alwala ko dan an ci shi in ba naman raƙumi ba kamar yadda muka faɗa to shi nono ba a mishi alwala dama shi ma to amma idan aka sha nono da ya kama da ruwa to sai an kurkura baki Shi shine fikihu nono ya kama da ruwa ko shan shi ake yi yana ne daga cikin abin da aka yi ittifaki bahaushe da balarabe yana cewa ne sha domin akwai ababen da a larabci cinsa ake yi amma idan ka jawo hausa mu cewa nake an sha eh to amma wannan an yi ittifaki balarabe zai ce maka sharibtul labana bahaushe zai ce maka na sha nono shi ma ture dirinkin ake ko ko ba dirinkin ake ba shi ma dirinkin ake kaga da an yi ittifaki kan cewa nono mashrubi ne ba ma'akuli ba domin ababen da ɗan adam ke sawa a bakinsa ya tafi zuwa karmamarsa domin ya rayu akwai ma'akuli akwai kuma mashrubi akwai abin da cinsa ake yi akwai kuma abin da shansa ake to nono shansa ake yi kaga duk abin da ake shan sa ka annahu karinu ma'i amman ya zama dan uwar ruwa kenan yanzu idan mutum ya sha ruwa sai ya kurkura baki me zai kurkura bakin eh, ko kuma me zai kurkuru ka gani to shi yasa sai ya kulla wannan babun hal yumadmadu min al-laban me shin za a yi ma nono za a kurkura bakin an sha nono in mutum ya sha nono zai kukura baki ko cindirmo ko tsala عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له جسما دقى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما شين يقولون حديث ترجمان القرآن من سن شباب بقاتل في أننا تا ترجمة كوديوش ibn abbas annan nabiya sallallahu alaihi sallama shariba labanan annabi sallama ya sha nono a ɗabi'ar annabi Sama yana son shan nono a cikin ababen da annabi Sama yake son su a rayuwa akwai nono shi yasa hatta da aka yi isra'i da mi'raji da shi an kawo masa nono da giya an kawo masa nono da giya ya zaɓi ɗaya kowanne maza Sama ya sha Allah ya halasta mushi da Allah madaukakin sarki ya sa a bujiro mishi da shi mala'ika ne ya bujiro masa sai ya tambayi mala'ika jibrilu alaihi salam me ya kamata ya sha sai mala'ika jibrilu ya ce ya sha ya zaɓi nono shi kenan ya sha nono sai ce ikhtartal fitra ka zaɓi abin da shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci lafiyayyen ɗan adam a kansa sau da ka nono yana cikin fitra kuma ya yi kama da shari'ar mu ya kama da aqidan yadda yake fari shi ya sa Allah madaukakin ya ce min bai farsin wa damin sai ce labanan khalisan ta'igan lisharibi da sukan nono ce <laughs> ce min bai farsin wa damin Allah yana fitar da min bai baini farsin tsakanin kindi wanda a nan ne bayan gida yake wadame kuma jini Allah na fitar da labanan yana fitar da wani irin nono khalifan abtatacce sa'igan lisharibi mai daɗin sha ga masu sha ba haka nono yake ba to haka ƙwar'ani ya siffanta shi so da ka allabanu fitratu shi yasa malaman masu fassarar mafarki suke cewa daga cikin alƙawarin kulliya na ta'abirin ru'iya daga cikin ka'idoji ga mammu na fassarar mafarki idan mutum ya fassara ya a mafarkinsa to ra'a khairan alheri wannan ka'ida ce kulliya ta fassarar mafarki ga wanda suke fassarawa eh, ya tabbata kuma a sunna cewa idan mutum ya yi mafarkin nono to alhairi zai same shi akwai alhairi so daga nono na da alaka da alhairi a babin fassarar mafarki to maza sama yana shan sa sosai yana shan shi sosai kuma an yana ɗaya daga cikin rafukan aljanna ko ko baya ciki hmm? wa harun min ladani sai ce ne lam ya tarayyar ta'amuhu daga cikin koguna da suke cikin aljanna ko ƙoramu akwai anharun bin laban akwai rafuka ko koguna waɗanda suka kasance na nono lam ya tagayyar ta'amuhu nonon ɗanɗanansa bai canza ba ba tsamukani irin na duniya yanzu wanda ake gyarawa a cikin roba ko a sa shi a cikin kwali mutane su je suna siya suna ɗan haka da idansu sai ka yana da zani ko ba haka bane wani nonon sai ka ta zuba mashi siga ya nemi ya ma da sigar ka saboda ka sha ba gani to manzon sama dai a takaice ɗabi'ar ta tun da nono fitra abu ne na alkhairi sai ya kasance ya sha shi domin yana shan sa sau daga shariba labanan wata rana da sama ya sha nono famab maza da aka gama za a yi sallah sai ya je kunkure bakinsa wa qala inna lahu jakaman sai manzo sama ya ce ai yana da maski kun ji illa dalilin da ya sa na kukkura bakina yana da maski kaga anan za ku iya cewa maki na mutum ya sa ruwan zafi ya kukkura bakin domin ruwan sanyi ba zai wannan maskin ba zai fitar masa da shi ba amma kila idan ya sa ruwan ɗigi ya kurkura bakinsa to zai zama ya kawar masa da wani to manzon sama ya yi wannan hadisin haka ibnu abbas ya ruwaito shi amma da kanshi kuma ya yi fassara hadisin sannan kuma an samu wani hadisi shi kuma yana cin karo da shi bari mu fara da hadisin farko da ya ci karo da shi hadisin anas anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu shi ya rawaito wannan hadisin al-imam abu dawud ya fitar da shi da sanadi hasan so daga hadisi ne kyakkyawa hadisi ne hasan isnadin sa hasan ne yake cewa annan nabi sallama shariba labanan falam ya tamazmaz walam ya tawazza ana sai ce na ga manza na sama ya sha nono bai kurkura bakinsa bai sallah haka nan kuma bai canza alwala ba an ce ya ci karo da wancan ko wancan ya ce manzon la sama ya yi wannan kuma ya ce bai yi ba to ibn abbas da kanta ya fassara shi kuma al'imamu shafi ya rawaito a cikin al'ummu nasa cewa ibn abbas sharifa labanan wata rana ibn abbas kuma shi rawaito mana wannan hadisin namu na cikin littafi ya sha nono famazmaza sai ya kukura bakinsa sun makala daga nan sai ya ce laulam a tamazmaz ma ba ya ce da ban kukura baki ba ma ba zan ba damuwa ba damuwa da wannan ne malamai suka ce hukuncin kurkura baki mustahaji shi yasa can aka goyito manzo sama yayi nan kuma aka nuna cewa manzo Allah sallama bai yi ba da wajibi ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a goyito cewa yayi ko da yaushe ne eh, daga cikin ka'idojin da malamai suke gane cewa hukunci kaza mustahabbi ne a shari'ar mu abinda ake cewa mustahabbi shine ما يؤجر المرء على فعله أما ولا ولا يعاقب على تركه abinda idan kai za a baka lada amma idan ba kai ba baka da zunubi shine ake ce mishi mustahab kuma shine ake ce mishi mandubi shine ake ce masa nafila in kai za a rubuta ma lada amma idan ba kai ba kuma baka da zunubi ko kuma su ce ma talaba shari'ul hakimu fi'lahu min al-mukallaf talaban ghayra jazib Abin da Allah ya ce ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi amma kuma bai karfafi umarnin ba to daga cikin alamomin gane mustahabbi shine a samu hadisai sai su zo su ce wata rana manzon sama yayi wani abu wata rana kuma sai a zo a ce wannan abun wata rana kuma manzo Allah sama bai yi shi ba wannan yana nuna cewa wannan abun mustahabbi ne akwai ka'idoji da yawa da ake amfani da su wajen gane mustahabbi to wannan tana ɗaya daga cikin waɗannan alamu ƙa'idojin annabi sama abu to wata rane wani abu wata rane ya bashi to ya dullu ala anna zaka ash-shay'a mustahabbun mandubun wa laysa wajiban saboda ba wajibi bane idan mutum yana da yaƙini ba zai zo yana sallah yana jin matsin na taso masa ba ko ya rika kan baki alhali yana sallah to ba laifi bane dan ya sha nono bai kurkura baki ba haka shi ma wancan asawi garin Shi ne na ce mu sa shi mu haɗa da shi idan mutum ya ci gari bayan ya gama cin garin nan sai ya ji jin komai a bakin shi to ba laifi ba zai kukura bakin shi ba eh, amma ya kukure shi ya fi domin samun lada ya fi a kaki samu wanne ya fi da ka samu lada da ka samu wanne ya fi shan littafin ka za a rubuta maka lada in ko baka yi ba shan littafin ka za a bar shi blank ba komai wanne ya fi ba ba fa zunubi za a rubuta a can ba haka za a bashi kaga lada ya ci dai yawwa to shi yasa mustahabbi ake son a yi shi sannan kuma malamai suna faɗi suna cewa man bayya al-manduba qad yudayyi as-sunnata yawman wa man bayya as-sunnata wa ta'awwada tadyi'aha faqad yudayyi al-wajib mutumin da ya saba sai a ce masa ya baka za musu haddi ne sai ce hmm, sai ya sha kulatin bangaro bai damu da shi ba to ana nan wata rana sunna mai karfi zai iya barinta ya mursisi da idan shi ana nan ana nan wata rana kuma zai iya barin wajibi kaga akwai haɗari a ciki so daga al-imamun nawawi rahmatullahi alaihi a cikin al-azkar yayi babi yayi fasali cewa ana buƙatar duk lokacin da aka ce maka Allah sama ya yi wani abu ko da hukuncin shi mustahabbi ne to kai ma ko da so ɗaya ne a rayuwarka ka taɓa yi hmm. ko so ɗaya ne a rayuwarka ka saboda san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya a gare shi to wannan yana da kyau to shine wannan so da aka hukuncin al-madmadatu ba'da shurbil ladani mustahabbun mutum idan ya sha nono to ya kurkura baki mustahabbi ne ba wajibi ba in ya kurkure ya yi in ko bai yi ba to ba za ka kama shi da laifi ba amma kuma bai da lada Allah ya taimake mu Allah ba mu lada mai yawa babun alwudu'u min an-nawmi wa man lam yara min an-na'sati wan-na'satayn aw al-khafaqati wudu'an babun hukuncin da zai da zai babun da zai bayani akan hukunci alwudu minan naumi yin alwala idan mutum ya bacci yin alwala idan mutum ya bacci wa man lam yara minan na'asati wan na'asataini aw al khafaqati wudu'an sannan da hukuncin malaman da suke ganin don ka ɗan gangada so ɗaya ko ka gangada so biyu to ba sai ka yi alwala ba haka ne ko ba haka bane wannan ya ba mu babi to sai mu ji hadisan da zai kawo asali idan aka ce anna'ata anna'ata eh, ya sa ce yanzu nan a siga ce ta ta marra almarra akwai ismul marra akwai ismul hay'a ko na'ata eh. na'ata eh, fa'ala kamar ka ce jalsa ka zauna so ɗaya kenan jalastu jalsatan na yi zama ɗaya kenan jalastu jalsataini in kuma ka ce jilisa to hai'a kenan yanayin zaman da kai shi yasa ake da jilsatul istiraha jilsatul istiraha wato zaman hutu kaga hai'a yanayi ce to shine na ata ismul marra asalin kalmar nu'asi yughashikumun nu'asa amanatan minhu kamar yadda qur'ani ya faɗi an-nu'as الإمام الثعالبي رحمة الله عليه أتشل تافن سفكه اللغة وأسرار العربية ليه دقيت شمان يمن يما لما اللغة نجح وأن الكتاب الناس فكه اللغة وأسرار العربية لتاتي ني دون لي يكي سن العربي توزي سوش يا كاو متى كان بتشي أتشكي يكي شوى النعاس أول النوم abinda ake ce ma annu'as shine farkon bacci wa huwa an yahtaja al-insanu ila an shine mutum ya ji ya fara hamma idan shi ya fara rufewa to shine badarabe yake ci mishi an nu'as an nu'as kenan matakin farko kenan na bacci eh, a wani zubin shi bai kawo ba wasu malaman suna cin shi sina kamar yadda Allah ta'ala yake cewa la ta'khudhuhu tun wala nau. sannan shi tina din nan akan ce masa watan watanun to shi kuma shi ne qalun nu'as shi ne gangadin mutum ya ɗanyi nauyi san baccin ya yawa eh, wasu suna yi a wajen makaratu ai ko wasu watanu suke <laughs> me yin su shi na ake ce nan. wasnan nan eh, wasnan kenan eh, shi a fauqan nu'as sai a samu alwasan ko asina asina da alwasan duk abu ɗaya ne to shi ne nauyi gangaɗin mutum ya yi nauyi daga nan sai mutum ya kai matsayin attarni attarni shi kuma shi ne mukhalaqatun nu'asil aina gangadi sai mamaye idanka ka zama ba ka kallon na gabanka eh. ya ka dai ba bacci kake yi yadda ya kamata ba jimbacin baccin zaunen nan amma ko ba ka kallon wanda yake gaban ka saboda ne saboda baccin ya riga ya shiga ka domin su wasu malamai suna ganin bacci daga kunne yake domin Allah ya ce wa darabna ala adanihim fil kahfi adada ala adanihim sai muka buga musu bacci a cikin kunnensu sinina adada shekaru masu yawa da wannan ne zuma da suka ce bacci daga kunne yake shi yasa zaka ji malaman fiqh suna cewa in sun tashi za su yi bayani akan annawmul khafifu sai su ce maka ne wa huwa alladhi yasma'u sahibuhu man yamurru wa man ya'ti ko ba haka suke cewa malaman ma fiqh ce abinda ake ce ma annawmul khafif bacci mai saukin nan da ake magana kansa shin yana kare alwala ko bai kare alwala shine wanda man yasma'u usahibuhu man yamurru wa man ya'ti waye yake shudewa waye yake zuwa kaga da me ake ji kaga su ma sun tafi akan cewa ne annamu fil uzn wa laysa fil ayn eh. amma me yasa ido sai suka ce shi ido alamar ta ce ido alamar bacci amma asalin inda baccin yake a kunne yake eh. shi yasa za ka ga mawaƙan larabawa da yawa sai su rika kawo bacci a ido sai su rika kawo bacci a ido menene inni ariktu fa bittu layla sahiratan ka annama kuhilat aini bi uwari yanzu khansa'u kaga zai ci aini eh. ta ce idanta kama an sa ma idanta abin nan an sama idan ta dindini abin nan kai mai yin sunan ciwon idan nan mai sa kai ya hana mutum bacci ba kwanta ba a folo da za ka Allah raba mu da to ka gani ta ce kamar an sa mata gubar da ke haifar da ciwon apollo a idanta da ka ce ta ce a ar'an nujuma wa ma kullittu iyataha wa taratan ataghasha fadla atman sai sai mu fito kawai ta ga taurari ina ciwon su ba a sa ni ba eh. daga nan sai alkara alkara shi ma bacci ne ko su ce mishi alghumatu وهو أن يكون الإنسان wale النائم Shi ne mutum kai ka ce kamar bacci yake amma a farke yake a bacci yake in aka tambaye ka ba za ka iya tantancewa ba shi ma ba zai iya tantancewa ba eh. wanda irin shi ne a makaranta aka ce bacci kake yi ne gaskiya sai ce eh ɗayan kuma to sai a yi musu da shi eh? to daga nan sai a tarfiq shi ne sai ka suna cewa agfaka agfaka ko gafaka shi kuma shi ne huwa naumu wa an ta tasma'u kalaman nas kana bacci amma kana jin maganar mutane hmm? ɗan uwansa shi ne mai al'irfa'u a kare irin na tsuntsu ko ko kuma a lugar zamani lukumo eh, luga ce ta zamani ai ba luga asali ba ce luga ce ta zamani lukumo amma asalin hausa ita ce fakare tsuntsu ke yi ai ko tsuntsu ya ce yi to mutum ya zama yana bacci amma yana jin abin da mutane suke faɗi to daga nan sai a tahwim wal girar wattahja shi kuma shine annawmul qayyim kana son yin amma kuma sai ka je kai kawai sai ka farka ka tashi kamar yara su hana kai to in ka taso ka farko to kayi ɗaya daga ciki a ce ko dai a ce ta hawwamta hawwamta ko a ce gararta ko kuma a ce ta hajjata sannan sai a wanda Allah ya faɗe shi wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqudun kaga baccinsu baccinsu baccinsu ne suka yi shekara nawa dari uku ba suna bacci a fabul kihar shi yasa idan ƙarshe idan za a nuna baccin mutum ya kai sai a ce na makanau mace a fabul kihar ƙarshen bacci kenan sai a ce ka yi bacci irin baccin fabul kahar sannan sai alhujud ko alhujuwa ko alhubuwa shi kuma shi ne wa huwa nomul gharif mutum ya nutsu a cikin bacci ko da bai yi shekaru ko bai ɗau lokaci yana yi ba to duk waɗannan sunayen bacci ne a larabci ba yake da wannan a wani yare ne ƙalubale wani yare ya kawo irin nashi ba wanda yake da irin waɗannan abubuwan sai larabci shi yasa Allah ya zaɓe shi ya saukar da littafinsa mai girma وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضئت عن آي له وإباتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي لا رجيني في مجنى دا كنسا يكي شوى نايل وتلتافا الله سبحانه وتعالى على فزي كمنا قيمتها با وتآية da aka so a saukar da ƙur'ani da ita ce fa kai fa aziqul yawma an wasi alati kin ziya wani wai zai ce wai an kirkiro wani abu wai ba zan iya sa mai suna sabo ba a ce kwamfuta ba ta da suna ko fanka ba ta da suna ko kuma wani abu da ake aka kirkirowa wa tansiqi asma'in li mukhtara'ati ya zai a ce ba zan iya tsara sunayen ba in ji larabci ya ce ramauni bi ukmin في الشباب فليتني أقمت فلم أجزع لقول عداتي ولدت فلما لم أجد لعرائسي rijalan akifa'an wa attu banati yace wai sun ce ni ba karariya ce ban da yaya wallahi ina da yaya amma abin da ya faru da na haifi yayan kuma ma ne suka girma suka yi ilimi suka ga su kyawawa amma sai na rasa wanda zai aure su wa attu banati sai na haka rami na rufe su to shine abin da ake malarabci yanzu ko haɗin larabcin ma ba laraban asali zai riga zai sha'awa ya yi shi eh. da shawayi shi Allah ne mu to akwai daɗi larabci to shi ne sai can ya ce awil hasaka abin da ake ce ma alhasaka shi ne rawa da kai shi ne rawa kai a lokacin bacci to me hukuncin mutumin da ya gyangyaɗi ɗaya ko biyu ko ya ɗan gyangyaɗa da kansa haka ya ɗan karkata kansa kansa har ya ɗan faɗa ƙasa so ɗaya sai kuma ya tashi bai canza alwala ba shin ya yi daidai ko da yi daidai ba to shi ne za mu ji an aisha ta radiyallahu anha na rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhab anhu an naumu fa inna ahadakum idza salla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu wannan hadisin an samo shi daga nana aisha radiyallahu anha ummul mu'minin أم عبد الله صديقة الأمة وصديقة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من السماوات السبع كما يدى الإمام مسروق بن العجدع تابعي ببريكي سبتن تاتا إذن زي رواية دقريتا حدثتنا الصديقة بنت الصديق المبرأة من السماوات السبع يتي الصديق يا الصديق تابام حديثي wacce Allah ya saukar da ayoyin barrantar da ita daga sararin sama daga sammai sammai bakwai na na'ishi ke anna rasulullahi sallallahu alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a na'asa kuma wa huwa yusalli idan ɗayan ku yana sallah sai ya ji gangadi na kama shi kana qiyamul layli kana sallar dare sai ka ji sai bacci na kwashe kana gyangyaɗi kana gyangyaɗi wa huwa yusalli yana sallah fali ya sai baccin shi me muka ce ruqas annawmu tawil ka kwanta kai bacci hmm. shi yasa zamu ga ai manzo Allah ta sama a qiyamul lailin sa yakan kasa gida yakan kasa daren sa har su uku yakan fara kwanciya sai ya tashi sai ya salla sannan sai ya dan sake kwanciya sai ya tashi ya salla sannan kuma sai ya tashi tashin shi kenan so uku yake yin salla da daddare eh. manzala su sama bacci bacci salla asuba ba ta riskarsa yana bacci sau da ai wannan lokacin shine waktu sahar eh wannan lokaci ne mai albarka wa kana yantahi witruhu ila sahar in ji matar sana na isha radiyallahu anha ta ce wutirin manzan da sama sallar darasa na kaiwa zuwa gab da asuba hmm. shi yasa yake da tabi'a idan aka yi raka'at alfajr in yi raka'at alfajr kafin ladan ya zo a tada sallah ya tafiya sai dan koma gefe haka sai dan kishin gida nan sai ya tashi wannan kishin gidan malamai sun tattauna a kai suna ganin sunna ne wasu kuma suna ganin kawai al'ada ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba sunna ba ce akwai saɓanin malamai tun da ba shi muke tattauna a kai mutum bashi to in mutum yana jin bacci a sallar dare ya fara sallar dare yana yi yana yi sai ya ji bacci na kwasassa yana gyangyaɗe to fal yanqud to ya kwanta ya baccinsa hatta ya zahaba anhu an-nawm har sai baccin ya tafi fa inna ahadakum domin ɗayanku idza salla wa huwa na'isu idan yi salla alhali yana gyangyaɗi la yadri to ba zai sani ba la'allahu yastaghfir yana neman gafara Allah fa yasubbu nafsahu sai ya zagi kanshi ne bacci ba abin da ba zai ba ai Allah madaukakin saki ya riga ya gama da dan adam da ya sa mai bacci na sha faɗa muku wani da za a zo a masa kyamara yana bacci sai sun yi faɗa da kyamaraman ɗin in aka nuna mishi yanzu wani zai iya fara bacci daga farkon masallacin na tsakunce shi a sahu na biyar ya ta mulmulawa kawai abin shi yana ta iyo a saman shimfiɗa hmm? to yanzu wanda zai yi bacci a cikin al'umma a kan katifa a zo a ɗauke shi ɓarawo ya ɗauke shi ya ɗauke katifa ya tafi da shi to in na ce maka zai yi mulmulawa daga nan kai can wajen kaga na <laughs> kuma yanzu yana ba da labari bai kamata ya ba da wannan labarin ba ko jajanta mashi mutane za su yi abu za su jajanta mashi musu da su mushi dariya to bacci idan mutum yana yin sa yana jin bacci to ya yi baccin shi in yi baccin shi ya ishe shi sai ya tashi ya salla da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa ya sallata zai fi kihun hadisu hadisin na farko dai ya nuna mana cewa idan mutum ba zai canza alwala ba idan ya gengedi a ina muka da haka idan na asa a haɗu kuma huwa salli idan ɗayan ku yana sallah sai ya gengedi kaga abin da maza su yake nufi ya kai ƙarshen sun da salatul laili masina masna kana raka'a ta farko sai ka fara jin gengedi ko raka'a ta biyu ai za ka ƙarasa? to in ka ne ɗin nan to daga nan makin ka kwanta a daddu makin ka ci gaba da tsayuwa akan da duma ko zama sai ka koma kan gado ko katifa ka kai barcin ka ishe ka ƙarasa sallan nan da kai bayan kayi gingiɗi ka canza an ce canza alwala ba ce canza alwala ba daga nan ne ai malaman malikiya suka samu annaumul khafifu akwai bacci wanda yake mai sauki mai sauki Shi ne sai kan suna cewa khafifun asirun ko kuma asirun khafifun asirun muddat take ba khafifun kuma me hay'at take ba kaga asirun fi muddatihi khafifun fi hay'atihi a yanayin baccin mai sauƙi ne saboda ne yasma'u manya yamurru wa manya a amamahu wanda yake tahowa ko wanda zai zo ya wuce mutum yana jin shi ana jin tafiyarsa ko har ma kila in ya so ya tsokane ka za ka iya gane ka ce ba kai bane wane akwai masu ƙarfin hali irin wannan ko sandan sai aka ce kuma mai kasirun kasirun fi muddati ya yi ba yawa sai su a ce ne ba zai canza alwala ba to kage shi ne wannan so daga mutum yana sallar dare sai ya ji gyangyaɗi ya kama shi to yi ƙoƙari ya ƙarasa ya sallama raka'a biyu in ya sallama raka'a biyu shi kenan daga nan sai koma ya je baccinsa in ya gama baccin shi daga nan sai zo ya alwala ya sallah waccan gyangyaɗin da ya ƙarasa sallah ba laifi ba ne mun gane na farko kenan sannan fiqhu na biyu na hadisin yana karantar da mu ne Allah ya zulima al-insanu bacci yana ɗaya daga cikin zaruriya na rayuwa yi eh, mace na ciki domin idan mutum baya bacci komai zai iya faruwa da shi a rayuwar shi in aka ɗauke ma mutum bacci zai iya haukacewa a ce kwata-kwata mutum ya kwanta bacci ba zai iya ba to zai iya haukacewa zai iya samun bugun kwakwalwa bugun zuciya zuciya shi ta tsinke ya mutu duk zai iya faruwa shi yasa mugun ciwo ne kin canza laraba suke za ka ji suna faɗi wancan baitin da muka kawo na kansa'u ai mutuwa abin da labarin mutuwa ɗan uwanta aka kawo eh, mu'awiya aka kawo cewa an kashe shi ya mutu to shine fa ta ce eh, ta kasa bacci ba ta ba bacci kullum ta kwanta za ta yi bacci sai ta ji idan ta kama an sa mata abin da apollo eh, ba za ta iya bacci ba sai dai ta fito tsakan gida kawai ta kallon taurari tana kiwonsu kuma ba a sa ta kiwace su ba to ka gani shi yasa malam ibn taymiyyah rahmatullahi alaihi yace daga cikin nau'in zalunta kai mutum ya zama yana jin bacci yake bacci to ga sallah ake ci a sallah ba sallah mutum yake ta nafila neman kusanci yake ga Allah subhanahu wata'ala amma an ce idan yana jin bacci to ya aje sallah ya tafi ya je baccin shi in ya gama baccin sa shikenan sai ya dawo لئلا يظلم نفسه كي يزال انت كنسا اغا نفكو تشينا نبي كينا نتكه نبي كينا فلن فكه نوكو شيني مي يتسلى تنا بقاتر مي تنا بقاتر كمال العقل تنا بقاتر شكر حنكي شي يزال لامنو كذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku ce za ku yi sallah alhali kuna maye wannan ba a haramta giya ba a lokacin amma duk da aka ana yin sallah in suna cikin maye hatta ta'lamu ma taqulun haske kun san abin da kuke fai shi yasa zaka ga malaman mu sukan faɗi wasu hay'at na cewa kada mutum ya sallah a wannan lokacin yana cikin hali kaza yana saboda ne saboda ana buƙatar kamalul akli was sakina ana buƙatar natsuwa cikakkiya a lokacin da mutum yake sallah hatta ya alama ma ya ku har mutum ya san da yake faɗa har ya je ya staghfir fa yasubbu nafsahu ba ma ya subbu nafsahu kad kad Allah ba ba ma mutum in zagin ya tsaya kan sai ne to da sauki amma mutum zai iya zuwa kuma ya je ka sassa babba ya je ya faɗi wata mummunan kalma ta shafi Allah subhanahu wa ta'ala to kaga shi yasa aka ce a natsu in mutum yana jin baccin to ya je ya baccin shi daga nan sai ya dawo sai ya sallashi. shi sannan hadisin gashi da ya ce falyaqud yana nufin sai ya canza alwalaki. shi idan bacci mutum ya yi na gaske to bacci yana cikin nawaqidul wudu sababan la hadatha bacci yana cikin abin da ke karya alwalar mutum amma sababi ne shi ba ne ba ba hadasi ba ana makalewa da baccin ne sai a karya alwala baccin aka gani amma kuma ba a san abin da ya karya alwalar ba domin hadisin ashabu sunan yana cewa fa innal aina wi'a'u sashi bacci ido ido shine madaurin dubara fa'iza na mace la'ainanin talakasta idan mutum ya bacci su dubararsa kwancewa take sai ya rili bai sani ba ba zai san abin da ya yi sannan a cikin bacci ake mafarki ko ba haka ba ne ba a mafarki a farke shi za mutum ya mafarki a farke ake ɗaukarsa a matsayin dolo duk wani abu da kai tunanin ya faru amma ba zai iya faruwa ba sai a ce maka ne تاتي حلم اليقظة حلم اليقظة خاي مفركي أفركي خاي مفركي أفركي عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ رواية أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم shi أبن ديكي da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza na'ata ahadukum idan ɗayan ku ya gani salati a cikin sallar safal ya nam to ya je bacci ana jin gangadi ya zo maka to yi kokari ka ƙara ta raka'a ko ka ƙara ta raka'o'i biyu sallar dare daga nan sai ka je nan fa ba ana magana sallar farilla bacci sallar farilla ka je ka sama idan ka ruwa eh. saboda sallar farilla ai tana da lokaci kuma wajiba ce inna salata kana alal mu'mina kitaban mawquta kuma wajiba ce akan mutum nan duk ana bayani ne akan sallar dare kuma sallar dare ita ake tsammanin ai bacci a cikin ita ce mana wace sallar ce ake tsammanin kuma ai sallar ai bacci a cikin ta waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha eh haka Allah ya yi wajen nana muku su bata Allah ya sanya muku dare ya zama libas ya zama lilliɓi malaman tafsiri suka ce an ce libas saboda me saboda za ku je ku rufe kanku kowa shi sa bahaushe yake cewa dare makwancin mahutar bawa ko dare mahutar bawa daidai wannan lokacin to abin da ake bukata shine ka je ka kwanta ka matsa ma kanka ce kai komai sai da daddare zaka da rana kuma ka zo ka ta jin haushin mutane in ofis ka je ana ma magana ka ce ni fa ban yi baccin dare ba ba wanda ya hana sai dai in lalura kake da ita amma dare shine ne aka sani a yi bacci a cikinsa shi yasa duk abin da za yi na tsarin ibadar dare to karka cutar da kanka ka hana kanka bacci akwai sirori na magabata da malamai da zaka ji ana cewa ba su bacci to karka ce kun san kun san wani abu da ake yin aka kawo abu sai ba ture ce don imitate ko to shi ne wannan don imitate don imitate la ta takallat kanka ce zaka koyi da irin waɗanda ka ce zaka yi taklidi da su irin yadda suke an ci an imamun nawawi baya bacci sai dai dan ya haka kawai sai ya tashi sai ka ce kai ma kana son ka zama wani ɗan ƙaramin al'imamin nawawi ba za ka iya ba kai bacci gwaggwadon yadda Allah ya kaddara maka yanayin ɗabi'a ka yadda kake ta yadda za ka samu lafiya kai aiki da rana waje alnan nahara ma'asha yini shi kuma Allah ya sanya shi abin da za a yi rayuwa a cikinsa a nema a nema a nema a nema da yini in dare kuma ka shiga daki ka kwanta kai bacci shi nan to shi yasa kaga duk sallar da ake magana nan ana magana sallar dare ce sallar qiyamul layl sallar tsayuwar dare ake magana kai ba ana magana kan sallolin farilla ba ne sallar farilla wajibi ne mutum ya yi ta a lokacinta eh. kowane yanayi yake ciki kowane yanayi yake ciki sai dai idan ya kai ma matsayin da baya gane komai baya iya gane komai to shi ke da to shi ne maza sun ne ce hatta ya alama ma ya ƙaho hatta ya san abin da yake karantawa kuma je kana karanta fatiha koma kuma kana faɗin wani abu ko suka eh, je kana yi wancan da talauci ya kama shi wai yana ya laɗifi ya laɗifi kuma yana ya ɗari uku ya ɗari uku kaga ba kakka zama kamar shi <laughs> wai yana ya laɗifi ya laɗifi sai kuma yana ya ɗari uku ya ɗari uku shi bai san wani lokacin da bakin shi ya koma yana mana ɗari uku ba ɗari uku naira ko ko ɗari uku dubu ɗari uku Allah ya shirya wannan wannan shine a takaice waɗannan babubukan guda biyu da suke da alaƙa da wancan babun har yanzu al-Imam al-Bukhari bai gushe ba yana mana bayani akan ababan da suke karya alwala da kuma ababan da ba sa karya alwala sai dai a kurkura bakin an yi su mun gane a nan cewa idan mutum gyangyaɗi ya yi to alwala shi tana nan domin gyangyaɗi annaumul khafifu ne bacci ne mai sauki sau baya karya alwala inda kana son ka fahimci waɗannan domin akwai mazhabobin da suke ganin baccin da ke karya alwala shi yasa a wannan babu ba mazhabin da ya fi na malikiyya nasu ne yafi zama daidai yadda suka kasa maka bacci gida hudun nan ka riƙe wannan kasan kaso ne mai kyau yana cikin muhtarat na shekul islamin teniya. Eh, yana cikin zaɓin shekul islamin kan cewa a wannan babun ma malikiya ta fi kowace mazhaba dacewa akwai waɗanda suke ganin komin kankantar bacci ya karya alwala akwai wanda suke ganin komin yawan bacci da nauyinsa ya karya alwala daram alwalan mutum na nan amma malikiya sai suka kasa gida hudun nan wanda tun daga littafin al'ashmawi ka karanta shi kuma ka gan shi to ka rike shi da kyau taksimi ne kasawa ce wacce ta kasance kyakkyawa kuma mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu Allah ya mana albarka a cikin rayuwar mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in to za mu karanta wata barin karanta mashi na kasa muna roƙon addu'a bisa rasuwan mahaifinmu Allah madaukakin sarki ya ji kansa amin mun gode kwarai da gaske Allah ya gafarta mu duka mamata da wanda muka rasa su a nan unguwar a cikin yan kwanakin nan da kwanakin baya da watannin baya da shekarun baya dukkanin su Allah ya saka musu da alkhairi wannan wannan wannan shekarar mun rasa mutane da yawa eh, mun rasa masoya mun rasa yan uwa mun rasa iyaye sau da Allah madaukakin saki ya gafarta musu Allah ya ji kansu kuma na kusa kusa na kusa kusa mun rasa malamai saboda yana cin kalubalen wannan shekara da aka fuskanta an samu rashe-rashe masu tsada duk mutuwa ɗaya ce amma wata tafi wata tsada eh, in siyanta ake ko a fanshe ta akwai wanda kai za ka iya cewa a karɓaransa a bashi a karɓaranka a bashi Allah ya sani ni ina faɗa muku wannan a zuciyata akwai mutanen da na sani sun mutu in za a ce a karɓi raina su a kyale su ba za su mutu ba zan bada saboda amfanin su a cikin al'umma Allah ya sani a cikin zuciyata wannan ina faɗi da gaske to kaga akwai su so da mutuwa tana akwai mutuwa ne tsada akwai mutuwa ne arha akwai wanda aka faɗa maka ya mutu kawai sai dai kai haka ma ka san kawai dai an an samu sauƙi ne ma kuma zan sama ya faɗi haka eh akwai mustarihun akwai mustarahun bihi haka annabi sama ya kasa masu mutuwa wa mustarihun wa mustarahun bihi akwai mutumin da in ya mutu ya huta akwai kuma wanda an huta da shi to kun mustarihan wala ta kun mustarahan bihi kayi kokari kullun a ce in ka mutu a cewa na ya huta amma kuma wasu saboda mutuwarsa ba su huta to shi ne wannan sai ya tambaye su da yake an sha yin wannan tambayar tana da yawa wai halaccin amfani da pos ga musulmai ana ta maimaita wannan tambayar kuma mu ba gyara abubuwa nake ba ko dai an yi tambayar an ji hmm. shi pos malamai suna cewa an kalli wani bangaren sa sai a ga akwai haramci an kalli wani bangaren sa kuma a ga halarci amma dai kauli rajibi halarci anas ne amfani da shi ni iyaka wani ma'aikacin banki babba ya sa min shubha wadda har yanzu ban samu ta ba ya ce bayan kuɗin da suke cazan mutane suna samun commission daga banki da tambaye shi na ce sun ɗauke su a matsayin ma'aikata ne ko da ba ma'aikata permanent ba ai ma'aikaci kala kala ne akwai kashuwal, akwai permanent staff ko akwai ayyuka dai ga su nan kala-kala akwai wannan uh, ad hoc aiki akwai kuma ga kala-kalan aiki to wannan kwamishin din da suke ba su ne sunan shi kuma da gaske ne ana badawa wani ya bada amsa mana eh, wasu ba za su yi bakana ba masu yi <laughs> to haka ya faɗa min ya ce sun tsohon ma'aikacin banki ne ya daina aikin banki amma ya faɗa min har sai da ya nuna min wasu ma shaidu cewa banki na ba su kuɗi daga baya su kuma sai su caza mutane to ita ce shubha idan abin da banki ke ba su wadatacce ne mai yawa to babu dalilin da kuma za su caji wani sannan na biyu banki ya san suna cazar a ka'ida aikin akwai koko su suke yin walanke luwarsu su caza duk waɗannan suna buƙatar irin waɗannan tambayoyin to shi yasa har yanzu ni dai ban taɓa amfani da POS ba tun da nake a duniya har yanzu amma ban ce ba kyau ba amma dai ina nan ina bincike a kansa ina sauraron abin da malamai za su ce manya-manya sannan kuma ina karantawa in duba in ga rubuce-rubucen da ake ta yi a kai eh, amma dai har yanzu ni ban kai zuwa ga in ce ɗari bisa ɗari halas ba ne amma dai babu ne na lalurar rayuwa da mutane suke ciki a yanzu babu laifi don mutane sun yi amfani da shi a yanzu domin gabaki ɗaya in ka ce ma ita harkar bankin za ka ɗauko ta irin yadda ake aiwatar da ita a yanzu kaga akwai damuwa a ciki da kafi wani zai iya shiga cikin waɗancan kamar yadda muke mu'amala da sauran matsalolin bankin kafin lokacin da Allah zai kaddara mana ya zama muna tafi bikin ka'idojin banki na musulunci ɗari bisa ɗari domin hatta ai duka sauran bankunan da ake da su muna yin suna tabbikin ka'idojin banki ne sama-sama na shari'a ba duka ba ba komai suke iya yi ba akwai abin da dokar cbn ba ta ba su damar su yi ba yi ko ka ce musu su yi kafa ne ba za su iya yi ba dokar ƙasa ba ta ba su damar su yi wannan ba to kaga sai mai ta addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da mu ya ba mu iko ko da ranmu ko ba ranmu ya zama dai an aiwatar da waɗannan tsare-tsaren da musulunci yadda ya kamata wallah alim so da ka a yanzu za ka yi amfani da shi a babin lalura eh. na'am wa alaikum salam to hmm. to so na farko yana tambayar cin bashi wannan ba mun sha tattauna wannan mas'ala cin bashin waya malamanmu na najeriya sun kasu gida biyu wasu suna ganin halas ne wasu suna ganin haram wani ɗalibi da na sanye ya yi wannan ya yi rubutunsa na lo na digiri a jami'ar sokoto don ya nemi wasu fa'idoji daga gare ni akan wannan mas'ala amma dai har yanzu ban taba gina rubutun guri bai nuna min ba yanzu ma ban dai da ban da alaka da shi ban da contact ɗinsa sai dai kila ya sawa wannan karatun ya ji ko ya neme ni to abin da suke faɗi shi ne wasu sun kalli cewa kuɗi iya time kuɗi ne iya time abin da kamfanin mtn ke siyar maka kuɗi ne suka ce domin lambobi suke badawa sai lambobin nan su markaɗe su zama abin da za ka kira da shi abin da suke ce mishi rasid da larabci idan iyakan lambobinka da aka baka ɗin nan iyakan lokacin lambobin ka cinye to sai dai ka ji ɗin wannan baturiyar ta ci gaba da maka turanci ko to sai suka ce kuɗi ne so daga idan mutum ya ci bashinsu ya ce su ara mishi naira hamsin sai suka ara mishi naira hamsin amma ba hamsin zai gani ba arba'in da biyar zai gani sun zara naira biyar sai suka ce ka ba da riba suka ce ka ba da riba kun ga fuskar da suka kalla ce da yawa malaman najeriya na san fata wadda suke badawa kenan wasu su kuma sun dawo daga baya sun ɗayan wanda za mu faɗa sai wasu malamai su kuma a Najeriya mu dai sai suka ce su kuma a ai rasid ba kuɗi ba ne suka ce ya zama mai sila'a ya zama haja haja ce haja ce domin ai gashi a kati ma ana saidawa ko ba ana zuwa saida ba ana siya sai suka ce ba kuɗi ba ne shi kuma a shari'ar musulunci ya halatta idan abinda suke cin shi bai'u taqsid ka kasa kaya sai ka ce wannan littafin kun kuɗi yanzu za ka biya dubu biyar idan kuma bashi za ka biya za ka ci to dubu biyar da ɗari biyar da yawan malamai sun halasta wannan cikin wasu kuma sun haramta sun ka ɗauka a wannan sai suka ce ai irin shi ne in yanzu ka ce ka za ka kwashe kayanka sai ka ga naira ɗari amma in bashi za ka ci a wajen su kamfanonin sai su baka casa'in ne ko casa'in da biyar to sai su cire wannan a matsayin bai utaksi suka ce tuta nan shi ne wannan cin bashin ya halasta suka ce ba haramun bai to kun ga maganganu guda biyu da suke da su to ni ina shiga tsakiya in mutum ya mun wannan tambayar sai in ce idan ba lalura kake ciki ba ka ci bashin nan domin ka'ida ta usulul fiqh tana cewa al-khuruj min al-khilaf aula ka fita daga sabanin da ake yi yaki sannan ka'ida ta ihtiyatu taki ihtiyatu shine ka zama kana takatsantsan a abin da malamai suke ina za a saka da shi wasu su ce haram ne wasu su ce halal eh, to ka nisanci wannan amma mutum ya shiga lalura a babin lalura ya je wani waje ba gida gaba ba gida baya eh? ya ji tsoron abin da zai iya faruwa da shi a rayuwar shiga shi ba yi da komai a wayar shi to ya halatta ya sa babin barura kai tsaye ya su ya ci bashin su su zara abin da za su zara in ya zuba kuɗin kuma su kwashe kudin su mun gane? Salamu alaikum. na biyu tambaya ta biyu ita kuma mai hukuncin a ce in ka sa naira ɗari za a mayar maka da shi ka a da wannan abin ka tsaya kai littafi duk ba da gaske ba ne wayan tsiya suke kawai tsabagen yahudanci a wuf to wuf suke su kwashe kuɗin yi ta sunan sai da suka tsaya suka kalle shi a wuf wuf to idan misali da gaske ne wannan misali shi ma idan da gaske ne in duk wanda ya sa wannan kudin za a bashi wannan ya halasta in duk wanda ya sa ka'ida ce a ba da lamba a ce ga lambobin da za ka buga a sa naira ɗari biyu za ka ga ka samu dubu biyu in kowa suka ma haka duk wanda ya zama subscriber ne nasu to ba laifi ba ne amma in wasu ne za a ce su sa kaza kuma ba ka da tabbas ɗin ko a sa ko ka samu ko ya zama caca ya zama caca amma in wancan ya zama kyauta ya zama kyauta da wannan ne ai malamai kaman ashir abdulaziz bin abdullahi bin bas suke bayani akan cewa ne hukuncin irin abin da ake sawa a ce irin wannan abin wani ne wannan ne sunan bonanza bonanza abin masu suminti su yi sai su ce gashi sai ka sai suminti kan biyar baka samu wannan abin da suka ce ba ƙarshe a lulluzi min abdullahi bin baz rahmatullah alaihi ce haramu shi yusuf al-qardawi shi ma fata fatawarsa ce da cewa haramu saboda nau'i ne na tata amma in kowa tabbas ɗari bisa ɗari in ka ce wannan abin za ka gan shi kamar yanzu masu sabulu ai suka yi sai su sabulu ga sinki ɗai sai su kawo ɗan ‘yan ƙanana ƙanana sai su goya su su ɗaure su da salatin duk wanda ya zo zai sai wannan sabulun zai samu wannan sun yi ne domin tallar kasuwancin su kuma kyauta amma ka sani da yawa yaudara ne a ciki suke fitarwa in sabulun ne rage mai yawa suke yi sai su matse su matse sai su fitar da waɗannan ‘yan matsamatsin sai su sa su kuma kala su kai da kazo zai ka ce bonanza ba bonanza kai ne bonanza eh, to shi ne wannan amma inda suke yi da gasken suna yi kamar misali za ka ga in kaji wasu kasashe akwai mawasin lokutan da za ka ga an ce kaya kaza da an mai da su in ka je saudi arabia lokacin aikin hajji ko umra ta ramadan to za ka shiga shaguna sai kawai an ce komai na riyal goma ne amma in ka'ida za ka siye shi kila da riyal ashirin ne to ka ga nan sai ka ce ba za ka je ka siya ba kawai wani sauki ne aka yi saboda yanayin da ake ciki sai su ce sun sauƙaƙa ƙasashen da suke da zafi idan sanyi ya zo to kan ɗauko kayansu na zafi da ake sawa na shimu-shimu da waye sai su yi bonanzar su rigar da in a lokacin zafi ne za ka siye ta naira dubu ɗaya yanzu ya same ta a ɗari uku sai ka ce ba za ka siya ba siya saboda wani zafin mai zuwa mun gane ƙasashen turai suna yin irin wannan da ƙasashen da suke da sanyi in sanyin ya wuce sai su fito da kaya sai a rage musu kuɗi a ƙasa da su to ya shiga cikin wannan halas ne wannan ba laifi ba ne amma wanda za a yi ce ka yi kasa amma ba za ka sama ba ai sai irin yadda yara suke yi suke siyan salon op suna duba kwankwala ta sai ga mutum ya ci sai maka shiru to kaga ya shanya ruwan shi ya shanya ruwan abin da ya siya to wannan haramun amma in kowa za a ba tabbas kamar yadda masu waya suke yi to wannan halas in kaga za ka yi ka yi in ba za ka yi ba shi kenan amma dai ka sani da yawa in ka tsaya ka duba to sun farga sun kwashe kayansu eh, sai sun lissafa sun san ba asara a cikin ba kyauta suka maka ba ba ka tsari da su ba to daga nan zai su yi ma wayo zai su ce gashi shi amma da za ka tsaya kai lissafi da kyau za ka gidi ɗaya babu bambanci da shirya da mu kawai kaga yawan lambobi ne eh, yanzu a wuf ko a wuf din nan <laughs> ka sa ɗari ɗaya sai su baka ɗari biyar ko to in ka tsaya ka lissafa da yawa da kyau da sau da kiran da za ka yi sai kawai wuf suke kwashe kwanu Allah shi kyauta na'am amma akwai masu fa bawali ba ni na rike ku yanzu tuntuni na gama karatu na in kun ci a ci gaba a ci gaba da yi hmm. eh eh to ai tashi shige da yawa waɗannan yanzu wannan kubari sai wani lokaci sai a samu lokaci sai a zo duk waɗannan bashe-bashen da ake badawa sai a ɗauko su sai a zo sai a yi magana a kansu a mahanga ta shari'a insha Allah an samu dama sai a yi tunda dai suna ta ƙaruwa a ƙasa ko to in an samu dama sai a zo duk sai a ɗauko su kowanne sai a faɗi mahangar shari'a ya kaza yake ya kaza yake ya kaza yake wanne ne ya halasta wanne ne bai halasta ba insha Allah kowa ya haƙuri daga nan wanda suke ba a akwai wanda ba su iya rike alwala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk